الصلاة إلى الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا يوم ثلاثه وانت رمضان da kwana goma sha على alif ɗari hudu إلى فوق الهجرية bakwai يوم kuma yau 2026 miladiya Allah wata cikin sarki ya samu a wannan farfajiya ta unguwar gwaron da bawus da ke cikin birnin tabbatar a jihar tabbatar najeriya domin gabatar da majalisun na goma sha biyu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun alhijir kuma mun kai aya ta jiya mun tsaya a aya ta 20 da bakwai da bakwai sai za mu tashi وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا كصلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi mana maganar halittar annabi adam da kuma umarnin da yawa mala'iku bi masa sujada Allah wa sun sarki ya ambace wannan isar a cikin suratul baqara ya ambace ta a cikin suratul a'raf ya ambace ta a cikin suratul hijr ya ambace ta a cikin suratul isra ya ambace ta a cikin suratul kahfi ya ambace ta a cikin suratul taha ya mu ta a cikin surar tusa a wurare akwai da mabambanta kowane bangare akwai abin da suka wani salo da suka ɗauka musamman duba da manufar da surar take ɗauke da shi zai zama ya dace da dalilin da ya sa aka ko fuskar kamar a nan ubangiji subhanahu wata ala ya yi magana akan ya yi bayani da ke da ke kan halittar ɗan adam cewa an halitta shi daga salsal daga hama shi ma salsal kun wanda yake asalin na hamatin hamatin sun ma masnunin shi kuma aljani ga yadda aka yi shi sai zama babban babban manufa ta kawo wannan cutar shi ne tabbatar da muminai akan digadigarsu da kuma bayanin cewa shaitan bayan da zai yi da su inda suka tsaya a kan tafarki idan Allah ya ce qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamatin masnunin fa idza sawaytu wal faqtu min ruhi fa'u lahu sajid lokacin da ubangiji tunda lokacin da ubangiji ubangijin ka ya gaya wa mala'iku ya ce su zan halicci wani mutum asalin halittar da zan gina ta ne akan mutashiyar ko kuma mutashiyar yinku wanda aka yi shi da laka fata ko laka fata wacce take ta yanayin ta ya canja saboda dadewa ba ta ba idan na halice shi sai za ka wani na kera da na daidaita shi wurin yi mai kudi kuma na kusa masa rai mallaka ta فقالوا له ساجدين فاتت عليهم ما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تلك ملائكة تلك فاتت كي سجد في إبليس أبى أن يكون مع الساجدين شيئا يتسجد على ما سجد قال في الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ليس أن كيف ذكر مسكين قال في سعي لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمد مسنون ainihin rahoton ce zai ke sujada ga wanda ka kasance ka halice shi daga asalin busasshen tabo wanda yake na lata baka kuma wacce take da tsakiyawa alhali duk ko da sai ubangiji to ita daga cikin sama kai kaskantacce ne jefaffe kuma tsinuwa ta tabbata a gare ka har da tashi ya Allah ya ce قال فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قالت لتعي فأنزلني إلى يوم المعروف وأن jinkirta mun a ɗaga mun gafa a kada na mutu ya zama daga mutuwa ta sai ranar da za a tashi ya zama ni ne na ƙarshen mutuwa daga mutu tashi na siya yalla ce to kaje kana cikin wanda za a bari ba su mutu ba ila yau da waqtil ma'lum zuwa yinin wannan lokacin sanin ne da kai za a rayuwa a cikin ba. ce. قال قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال السنتين a fadda rabbi bima awaita ya ubangiji cikin da ka fatar da ni ka kaddara mun fata to ni kuma na zai la zayyinan na lafutul ardi na yi rantsuwa a kan sai na dinga kawata musu hanyoyin tsaro a duniya Wani wala uwiyan na ajma'in ni kuma na a ɗauki gaba a fatar da su gaba ɗaya dukkan su sai na fatar da su إلا عبادك منهم المخلصين ne waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda ka tace ka kaddara musu ba su قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الله يزيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط عليهم ubangiji ya ce to wannan shi ne ta farki wanda yake a waje na mai kakki inna ibadi laysa laka alayhi sultan lalle bayina baka da wata dama da iko da za ka iya fitar da su wanda za ka iya fitarwa ba wasu bane illa man ittaba'aka min al-ghawi da sai dai wanda suka bi ka cikin kasassu wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in ita jahannama ita ce sakamakon su ba alƙawarin da Allah ya mutu baki ɗaya la sab'atu abwabin akwai kofofi guda bakwai a cikin wutar jahannama da kulli babin min juz'un maqsus wato kowanne daga cikin su akwai kowace kofa an ware maka wani kaso daga cikin su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ya wannan abin da suka zama kenan yadda kuma labarin yake shine

wasu isra'iliya suna cewa an taɓa halittar wata halitta a ban kasa ne suna bari jiya. da sai zartu sun yi banna a ban kasa sai sun malaka sun suke da sarkin kan adam ma ya zo haka ne amma anan ba haka ba da Allah dai kawai Allah ya cinta musu ne sun da su cewa idan ɗan adam ya zo duniya zai rinka zubar da jini zai dinga ɓarna saboda su kuma suna kishin ubangiji daga tunan su suna tasiri gaba da a sai ubangiji ya ce ta ya san abin da ta yi to kun ga anan suratul al-hijr sai da take kallon mun cewa ga aikin da Allah ya ba su kai da sauran kuma fasu bi da shi ba a wula ku zalimi a cikin ayar bakara kuma sai da Allah ya sanar da annabi Adam sunaye kuma ya umarci annabi ya ya ne mala'iku su sunayen da annabi Adam ya sani su ko sani ba Allah ya umarci annabi Adam ya sanar da mala'iku kuma ya sanar da su a lokacin mala'iku suka sallama wa wurin suka ƙara sallama wa wurin to sannan ubangiji zuwa wa ta'ala ya ce yi da gare shi to da abin da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara da abin da ya faɗa kuma a cikin wannan sura duka abu ɗaya ne nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqa'u lahu sajidin can kuma usjudu li adam biyo annabi adam kuma kamar yadda Allah ya faɗa a can fasa da illa iblisa a bawan takbara nan ma Allah subhanahu wa ta'ala sai illa iblisa a ba an yakuna ma'a sadi to a cikin ayar suratul kahfi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana da cewa illa iblisa kana nabi shi iblis dama ya kasance cikin aljanna lokacin da muka zo daidai nan a suratul kahfi mun tattauna matsala shi iblis asalin sa mala'ika ne ko kuma dama aljani ne wanda mun rinja da maganganun malamai da suka faɗa a kan cewa sani bai suka zama mala'ika kawai dai Allah ya yi shi ne a cikin mala'ika kuma dama Allah yana zafar wata halitta ya sa ta a cikin wasu wata saboda ya zama jarrabawa gare shi kuma jarrabawa ga da fitina ga ɗan gabani adam ga annabi adam da matarsa kuma daga baya gare su wannan na da aka yi na ne mu kafi wanda za ka iya faɗa ka ce cewa a namu kullu min sulbai illa imamu kowa a cikin bai kowa a cikin gidan nan ya yi barci in ban da jaki kaga jaki ai shi ba kowa ne a cikin gida ba amma kasancewar a an za a tare shi aka shigo cikin gida da aka sai aka yi istinaki wato نام سوت رجل في البيت إلا إمارة duka wani mutum da kuma ya yi a gidan tabbar da jaki a wannan jaki baya cikin jimlar su waɗanda aka alusar na min amma duk da kuma an yi shi na ga shi wannan shi an kira alusar na wani sabi illa da zai tsakanin min aljin fa fasaka an amri rabbihi wato sai ya fice daga umarnin ubangiji ya iya yi don Allah ta wani tsara ke sa a ba an yi kuna ma'a sajidi sai ya iya zama ya kasance tare da wanda suka yi sujada haka a cikin zuwa su baha zai zo ya same mu da kuna nan mala'ika sun judu da adama ba su judu illa ibilisa sai duka gaba ɗaya suka yi sujada a in ban da iblis shi kadai ne ne da za ka duka sun yi tarayya a kan tabbatar mana da cewa shi iblis da ya ci gada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sali sai Allah ya ce to kai iblis me ya hana ka kasance tare da wanda suka yi sujada qala sai ta yi lam akun لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمك من مصر sai maimaita su ba zai iya sai su daga da wanda Allah ya halitta shi mutum daga asalin musashiyar a musashen musashen tabo ko yutu wanda yake daga asalin laka baka kuma da tafiya ba a can ayar suratu sad Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin sad wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu ونفخت فيهم من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سي إبليس استكبر يجب من خير وكان من الكافرين لا ما يكفي في الكافرين sun azalla ma Allah ya rusu cewa shekan kalibi da shi ne sai da Allah ya tarje shi ya ce ya kalli su ma mana an tafibarta an fuka min al'ali girman kai kai ne ko kana jin cewa girman ka ya kai kana sama da shi shi ne ba da an da ake cewa ka da an kai ne min mukallaka ne min nari mukallaka ne min kaga ne ne ke da abin da Allah ya faɗa a nan lam aqul li asjuda li basharin khalaqata min salsalin min hamlin masnun to duka turori din sun alaƙar cewa wani zuwa ta'ala ya kura ya koyi iblis amma ayar suratul faha ta surar da mana irin kashin da aka yi wa annabi adam alaihi salam kafin ya shiga aljanna shi da matarsa ayar suratul a'raf kuma ta karanto mana tafasil ne da abin da kasance ala ma karanto mana ayar suratul a'raf ولقد خلق خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ولما رأوا الشيطان له شيء سفوها kuma hukumance shi da fita to kaga da alama ana nufin ya farko daga sararin samaniya ya kuma fita daga sabon mala'ikun da yake tare da su to a nan ne zai ce wa ya fara tsakanin domin da ubangiji su bana wa ta'ala to allah su bana wa ya gaya mana sai ke cewa fa an zargi ila yau mai ba amma ayar a arab ne ta ce قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يتفد ما أغويتني tun da ka fitar da ni to la'afu dan na lafu sirafaka mustaqim sai na je na zauna a dukka tafarkin ka wanda yake daidaitacce na hana su a cikin ayatul isra kuma da yace a azubu liman khalaqa tasina qala ara'ayta كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن رب لأحتلكن ذريته إلا قليلا shekai yake cewa a asibiti da gaskara kasar tsina sai in tsira da wanda ka halitta shi daga yanku ko tabo ko lasa da ya ƙala da asibiti makarar kasar tsina na yi jada da wanda ka halitta da allah ya ce mai أرأيتك هذا الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إنت إيه يا أبيتي قالوا أن لك كورا فكرم شأتينا لئن أخرتني إن كنت الزام المتوى إلى يوم القيامة زم سوى تبقى تاتي عن قيامة مني نتاشي ولا أحسن كنت ذرية إلا أجل عليه دينا بشيء إذن فارك توقع كان أمباني يدك لا نتاشي وأن عملية استاكل شين عليه سنا هذا شيء احتلك الجراد الزرق إذا مفارات تلقى كان أنفاني هي كتا كتا لش تولف من كتا كتا شين إلى أحسن كان سدم الملاش فلها لا تاشي مشين إلى أحسن كان من ذوبية أي لا أفتو لا أفتو على ذوبيتي ولا أفسد من ذوبيتهم كما يستولي الجراد على الزرع فيأخذه فلا يترك فيه صدراء ولا سراء ولا عشيشة ولا عشيشة خالد yadda fara take yi in ta sauka a amfani duk girman amfani dukkan kantarsa musasshe ne sanye ne wanda ake siye da wanda ba a ci da mata shi ta wannan alwashin da ya sha yakan bi malamai yakan bi jahilai ya karbi masu da'awa ya karbi wanda ake wa da'awa ya karbi masu mulki ya karbi wanda ake duka ya karbi masu kuɗi ya karbi kuma talakawa ba wanda ya tare yadda ka san fara in ka sauka ba tare da komai shine da ahsan kannan zuriyata ihtana kal jawar da ko kuma ya zama min kaulika halaktul farasa idan ka hau duki ka sa masa linzami karfan nan da yake bakin sa to sai a ce halakal farasa ya sa wa duki linzami ya rufe shi da kamazu ta yadda in ya yi dama to in ka janyo shi hagu dole ya biyo ka saboda su ba ka ba karfin zai ji baki to sai a ce ihtanakal ahanhanakal farasa bi ma'ana ja'ala lahu rasanan li yaqudahu haythu sha'a to ma ma'ana da ahtanikanna ay la asuqannahu kama yasuqul farisul khayla kamar yadda ka san wato mahayin doki yakan juya doki yadda yake so saboda wannan linzamin da yake zafi sai zama tawilin da shi ne la ahsani kallon zuriyata zan dinga juya zuriyarsa yadda nake illa qalila kan zan bari wannan al'urudu ala tsariƙin insan manzana sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kamar da ke cikin hadisin sabar rasulun abdul fakir yake cewa inda shaytan ta'ala libni adam fi afruhi kullaha shaytan ya ji ya tsara hanyar dan adam duk wata hanya da kasani dan adam zai bi shaytan ya ji ya zauna kada fi tariqil islam fa qala aslim ya ji ya tare maka hanyar musulunci duk sanda zaka bi kauya Allah sai ya ce kakkai kakkai wata zardinaka wa dina abaika zaka bar addinin iyaye da kakanni Allah kai hakuri sai kai sanya maka abubuwa وقعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وقعد له في طريق الجهاد فيقول له أتجاهد فتقتل وتنكب المرأة وتكسب ويكسب المال يهدي سنياه في الصلاة saboda ya riga ya rantsuwa da ahsani a cikin ayar suratul a'raf yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim kun ga bai faɗi kasa ba bai faɗi sama ba ya ce zan zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu duk malamin tafsirin sun fassara shi a zahiri cewa duk inda kai gaba da baya da hagu da dama duka biyu amma bai faɗi sama ba saboda akwai kulawa ta ubangiji daga sama bai kalli sama zaune akwai kulawa ta zuci daga sama don haka zai zo maka ko'ina amma sama ta fi karfin a cikin ayar suratul isra shiwar din yayi tsawo sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya inta to ka قال اذهب فمن تبعك منهم فإن لهم جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فبل تبعث منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا هذا سيدي لأمن الله تعالى أنم يكي سواه آه سيء بني سواه وإن جهنم لموعدهم أجمعين إلا من اتبعك منهم إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعيد لموعد والذي يمشي لا ألا يتبع إن جهنم جزاء جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله يقول واستفزد من استطعت الاستفزاز الاستفزاز كيدي كيدية ذاكي كلام ka zaburi ka fusga ka wakilci ta hanyar ziga ta hanyar rada ta hanyar ruhi shi ne halittar istafzis man istata'ta min wato ka raurauta waɗanda za ka samu ka fusga ka ja a cikin amma ta istata'ta wanda za ka iya saboda kana da gefe misali sai bi sautinka ka yi amfani da sautinka to shekan yana da sauti Dewa da mutum daga sun salaf a kan cewa sautu shaifan shine al-ghina waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da maganganu marasa kai wa ajlib alaihim kuma in zaka gayyace su ka dinga kiran su maqulun min sauti dil jalab idza kana fi dajijin mafiya idan za a yi kira da ihu da harbuwa da kayan kiɗa da tsarewa da da sauransu أجلب عليك بخيرك وتفضل أعظمها لك بكسر الزين وقرئ ورجلك قرأ حسن عاصم لك وقرأ شعيب ومعه القراءة لك والرجل جنب راجل فالصعب جنب صاحب ورد لك جنب راجل شيني وانده كي تفيا أقفى وتسزوء أظن هوا وتسزوء ذاك kar ce kana talaka ka ce ba ruwan shekan da kai wallahi da ruwan sa kana cikin client ne sai Allah ya taimake ka fasiya wa adlib alaihim bi khairika wa rajlika wa rajlika wa sharikhu fil amwal wal awlad wa idhi kuma ya'idukum shaytan innahu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa آه، قال رب بما أغويتني لتزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال التزيين شيء بصوته وبجلده ليأتي آه، خيره ورجله هو رجل اتقوا للإذن يا ce يا سيدي يا kuma يا ya يا kaza sai ya yi kaza an Allah ya kare ta a gare shi kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Al-Musnad da Abu Ya'la da Imam Al-Tabarani a cikin Al-Awsat isnadin rijaluhu rijalus sahih الإمام ابن حجر يا حسن شأسين الأمال المطلقة شغل ألبانيا كتن شأسين في الجانش أبو سعيد يقول نبي الله سبحانه وتعالى إن إبليس قال لربه في عزتك وجلالك لا أبرح أخبي بني آدم ما في دامت الأرواح فيه شيئا يا رمزي وأبيتي أكرم إبليس شيئا أتد بني آدم إن دي سنة لرجل فقال له الله في أبيتي ففي عزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما قد ni kuma na rasu da zan mushe ba ina gafarta ne su ne fara. shi sa shi kan ba a cikin tambaya sai na na kace irin zai kwana yini ya yi satuttuka ya shekaru yana aikin kasarwa in dai wanda ya kasar da muminai ne musulmai ne ana nan ana nan Allah cikin rahamarsa sai kuma ya rike musu kogar ba, a dare ta yi gaba sai a rusa duka aikin da shi ne sai Allah ya karɓi tuban sai ya dafa Kisa, adawa tsakaninmu da shekar tsohuwar adawa inda tsakaninka da mahaifi da kakanmu ne adam tun a ranar Allah ya ce cewa ya adam inna haza a dukkan laka wani sauki tamfi a hankali wannan da kai da matar ka maki kai wanda ji ya zama ba baban ka wani sun sauka Ba ya da za a cikin kakanka kuma sannan kuma ya raga maka na biyu kuma yankin ta aƙida ce da addini so yake kai fita mu kuma muna neman aljanna a wata kuma mm. abu na uku kuma shi ya sha albashi a kan biya a kan da wannan rantsarar sanda da na hudu kuma yana da fiko da kudurar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ta shi yana ganin mu ba ba ganin ta da ka cutar da zaka yi fada da maki baya ba ka ganin su kana cikin galan إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون kai ba ta ganin shi yana gani yadda yi min ibn adam madarar ta to shi yadda Allah ya tausa hana kuma ya san muna da rauni sai buɗe mana kofar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga da Allah ta azza da rawaito yake cewa idan aznaba idan dan adam ya yi zunubi ya sai ya ya inni azamtu rabban faghfir li Allah na yi laifi ka gafarta ni kan wakin sa a yi laifi ne ai shi da ni to sai mutum ya dawo wajen Allah ya ce Allah na yi laifi ka yafi sai wani ya tara mala'iku ya ce kun gan shi nan waye nan ce ba wa kan sai ce inna abdi arfa anna lahu rabban yaghfiru dhunub fashhadu anni qad ghafartu ba na ya san yana da wani da yake gafarta da shi sai shi da na gafarta gobe sai shaitan ya sake dawo ma saboda na ci irin na shaitan sai ya sake riya masa sai ya sake fada a wannan laifin bayan ya gama sai ya sake koma wajen ubangiji sai ya ubangiji na sake yin wani laifin a sake gafarta sai ubangiji sake kara mara sai sai inna abdi أذنب وعرف أن له ربا يغفر الذنوب أشهد أني غفرت له ya koma ya sake yi ya sake dawa ubangiji ubangiji ya ce ba za ku rushe ba kana neman gafara ta ni ko ba zan daina gafara saboda karanci na ubangiji ko da a tsirin da hancin shi nan ga ya zama fakiri na kabarji ka zama jefarsi kankantacce wula ubangiji ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai shaitan ya ce to waɗanda kawai ba zan iya kusanta ba dede bayan ka almukhlifi na waɗanda kai ka rairaye su ta zaɓe su wannan lafazin mukhlisi na ita ce kira'an nasir da arsu kufi da hamza da kisa'i da abu ja'far al madin amma ibn amir ibn kasir da ibn amir da abu amr da yaqub al-basri basari da al-ashir su kuma suna karantawa mukhlisina masu ikhlasi da haka duk mai tauhidi ya karfin shi dan haka makamar samun mutum karfin shekan shi ne ka zama mai tauhidi illa ibadaka minhum mukhlisina sai bayan tauhid da suka ma tsananin ikhlas Allah ya sanya mu a cikin su قال في الوجه سبحانه وتعالى هذا صراط علي مستقيم wannan shi ne tafarki tafarki na wanda ya taimakakke da haka lafazin hada siratun alayya mustaqimun ikhlasi wannan shi ne tafarki wanda ya taimakakke a kira'ar yaqub al-hadrami kuma hada siratun aliyyun mustaqim aliyyun wato wannan tafarki ne madaukaki kuma bi kake shine kaba Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya a abin da ya tsaye da kai wato ita hanyar gaskiya da hanyar shiriya da hanyar ikhlasi hanyar ce wacce da babu karkata a cikinta a kuma mi gaskiya ce kuma madaukakiya ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inna wasi ala siratul mustaqim wa ala Allah qasdus sabil wa min hajair wa an ibuduni hadha siratul da aka ci tafarki madaidaici shi ne tafarkin tauhidi da wurin Allah subhanahu wata ala. hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan al-Darimi da sunan al-Nasa'i al-Kubra da kuma Sahih Ibn hibban daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi ke cewa Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zana layi haka to layin da ya zana sai zana dogon layi harfar mustaqiman to a gefen ka kuma sai zana waɗansu layuka a kaikaice sai ce kun ga wannan layin da na zana dogon na wanda yake tafiya kuma kun ga waɗannan na dama da na hagun gaba ɗaya to wannan shi ne tafarkin Allah waɗannan kuma su ne tafarkai na shi na na manzala sama ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha wa صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قالت إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي اللي بينا ظاهرة ونجيب وأخنس سوى لما إخلاص ديني ما استولي ديني ديني وعلم السبيكة أسليفة تكتوك فمين الله يبلا أسلم سورة النحل إنه له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به والذين هم به مشركون وجدت كده كتشيطا في كتاريا لشيئة في ميكا ساقو سوية شيئين كده داما amma bayan Allah na garba yadda za a yi shi sai samu nasara shi ta Allah ce wa man ya shi an zikirin rahman ذكر الرحمن نقيب له شيطانا فهو له قريب ya zanto baya ganin ambatan ubangiji da ayoyin ubangiji da hukuce-hukuce da ubangiji ya saukar ya bindire wa ubangiji to sai mu kore masa shaitan sai zama kullum shaitan yana tare da shi kuma shaitan zai dinga tsabar da shi daga tafarkin ubangiji subhanahu zuwa. ta'ala amma wanda ya a kan tafarki ba ruwansa da shaitan shaitan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai koya mana addu'o'i da yawa na neman tsari daga shaitan tun zikirin safe da zikirin maraice da zikirin baki da sallah da zikirin kwanciya barci, da zikirin tashi daga barci.

kana da kofofi guda bakwai wannan kofofin guda bakwai kowace kofa akwai irin mutanen da za a sa to a nan malamai suka ce me ma'anar kofofi guda bakwai ɗin da wutar jahannama ta shiga shi to a abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai ne, wato yawansu da kuma nau'o'in laifukan da suka kai ta yana bayuwa ke zuwa kasan ba su zuwa wannan kogo kowace kofa da sunanta wani wanda ke a kowace irin wuta daga da an faɗa akwai irin azabar ta a kowace kofa shi ta Allah subhanahu wani ta'ala ce ni kulli badin kowace kofa an tanadar mata juz'un maksumun min akwai wani kaso na musamman da aka raba aka ba ta cikin mabiya da zai لكل باب منهم جزء مقصود أي لكل باب نصيب معلوم من أتباعه يدخلون منه إلى الناس amma a bibiyar qur'ani sai aka ga cewa akwai kofi wuta iri daban-daban wanda da muke karatu surar maryam mun yi bayanin su akwai jahannam akwai lawa akwai kufama akwai as akwai sahar akwai akwai jahim akwai haru jahannam sai laba sai hutama sai as-sa'ir sai saqar sai jahim sai haru wannan su ne kogoki guda bakwai da suka bayyana a kore ke bahaushe yana in yana jero kasan jahannama har yana faɗa wata sai ka ja sai haba haba da za ta ƙara hawiya to ni ban san haba haba ba gaskiya ko wanda ce haba haba ko wanda ce haba wanda ce haba haba galibin ba wuce yana da abubuwa shi da ya kakara to ban san haba haba ba gaskiya ko wani abin ne ba ba sai daidai ba amma dai wannan su ne wanda suka fito a cikin Qur'ani ko sai za a iya sanya maka ayoyi kuma mun kakkarta a cikin rubuce cikin ko Maryam Na inda Inna قيل في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين innal muttaqina fi jannatin wa uyuni amma lallai waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah Allah zai sanya su a cikin aljannatai da kuma mare-mare na ruwa jamfin marmaro ne inda ruwa ƙasa ce kasa asali wuri yake jarewa ruwa ya rinka kusurwa tataccen ruwa mai daɗi wanda ba gurbatacce ba ma in zaire asin kamar da Allah ya sa cikin Muhammad sannan wa uyunin da kuma mare-mare na ruwa idaniyar ruwa a ko'ina kudu kudu a jin salami da ce ku shiga aljanna da aminci ubangiji ya gaishe su game da muka gabatar a baya mala'ikun su gaishe su sannan su ma su gaishe da junan su da wannan sallama amini na kuna masu aminci ba za ku ƙara mutuwa ba wani abu da zai shafe ku mara daɗi ba za ku wata kalma mara daɗi ko ba za daga cikin aljanna ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا sannan duk wani abu da ke cikin zukatansu min illin na wani kulli wanda suke da shi a duniya Allah ta wani ta'ala sai za mu cire shi an kafa daga abu da yin kudiri Allah ya ƙara ja a gare shi kamar da Imam Bukhari ya rawaito yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya khrusul mu'minuna minan nari فيكسرون فيكبسون على قنطرة بين الجنة والنار wato muminai in an tsallake sirati Allah zai tseratar da su daga wuta sai a tsare su a tsakanin a wata gada da suke tsakanin wuta da aljanna bai kasu da ba'abin min ba'abin mazalimu kanar bai da mutum duniya to anan sai a ce to kai wani ka taɓa taɓa wani kai wani ka taɓa yin magana a kan wani sai a zo a biya haƙoƙin junansu ba zan ba za ta shiga aljanna da haƙƙin wani ba hatta idza hubbu wa rubbu sai an gama tsaftace su tukunna an wanke su tar sun tsare udina lahum fi dukhulil janna ya ce to a shiga aljanna bismillah aw alladhi nafsu muhammadin bi yadihi Allah kuma ce na ranke da wanda ran Muhammadu yake hannunsa la ahadu ahada bi manzilihi fil jannati min manzilihi kana min manzilihi kana da an ce muku ai ta tafiya to kowa zai gane gidansa a aljanna yadda yadda in aka tashi daga taron nan kowa zai iya gane gidan. sa kowa da an tafi shi zai zai koma zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai za su shiga ne a matsayin yan uwa ai hala kaunihim ikhwanan ala sururin mutaqabilina idan aka tashi wata shakatawa kaje daga an zo da gadaje wannan gagadansa wancan gagadansa wancan gagadansa wannan yana kallon wannan suna kanta juna ana cikin jin daɗi a cikin نعم لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله يأتي أتيك الجنة باوتها على ذات الثاني الله أكبر غير كنت قبل أتيك بيانين أتيك مريم التفسير من وما هم من هذه المخرجين وقضى لا أعتبر ثلاثة سلة لكن مثلا ذاتي شيني أشي وأبيك عشان إذا هو شيء بالتالي والذاتي أيوة أيوة إذا فالجنة كل سيدي كاري من نجيسا أما باب مغنى في إذا أحسن لا يجيب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تند الله يا مغانا كافرين يسلا أمس أوتا مبيا شيئا كما يا مغانا مؤمنين وأنا دي الله يا بعد الأباري يتشيني دي الله مؤمنين كما شيني الله كافرين kuma daidai yake da mumini yana da abin da zai saka kuma mutum ya kafirci zai to Allah yana da abin da zai fuskance shi da shi ya ce da bi ibadi ka gaya wa rayu na ka ba su labari an ni ana da kuro ka zo ta waiwa ta Allah ba da wa duniya a shaidar ta cewa ina nan jiran da kawai Allah ya yi fa inna Allah ya rusuku kaffahu yadahu mu bin nahari li yatubu bi kullay hmm. jiran ka yake yi yana nan in ka yi laifi da daddare to yana nan da rana ka mika ka mika masa kokon barar ka zai karatu ba kuma in dare ya yi ba za a ce to na rana ne kaɗai suke da wannan damar kuma sai Allah ya sake a suka tafin sa ne albarka da dare don wanda ya laifi da ranar kuma ya zo ya tuba ubangiji baya da kuma rika ni'imar tasa da rahamar tasa cikin kanki a hannunsa yadullahi ko yadullahi mal'a hannun Allah a cikin ya tsab bayarwa ke dare da yini tun da ya halittu duniya da daina gafarta masa Allah ya gafarta masa amma to karka ta kankarce sai ubangiji subhanahu wani ta'ala ce wa anna azabi huwa al-azabul da kuma ba azaba ta ita ce azaba wata ce mai tsananin mai mai tsanani da raɗaɗi a cikin rahmar ubangiji da sosai sa zai sa kawo babu sarana a siyama ya ce a fito masa da laifukan sa da fuska ko shafura sai a fito iya kananan laifukan. to kana ganin an fara kawo kananan laifi sai mutum shiga cikin zindumi da tashin hankali yana ta tsoron kar a je a tafi manyan laifuka yanzu kanana ne amma kananan sai sun sai shirin su kaɗai sun kai shi wuta wani da ce to a jira haka wannan laifukan ka zan su sai ce eh. ka san da su ne eh. waye su kai ne za a ce ba zan iya inkari ba a lokacin ba fa ya'rifaha wa huwa la yastati'u an yunkiraha sai a ba shi ka dama a lokacin sai to kana da wani izini ne a kan su wani ba da wani mutum ya gama sakankan cewa kawai ya halaka da ubangiji ya ce to ku canza duk wani mummuna aiki kuma ya ce kyakkyawa sai mutum ya ce a dakata ya ubangiji ya fi wasu ayyukan banga da kawo su da fa ta gwamma musfikun an tu'rada alaihi kibarun zunubi yana jin tsoro kar a je a ɗauko yanzu kuma sai ce a ah, ina abu kaza da jin ya ban gan shi ba Allah ɗan Umar shi ne rawun hadis da yake ba da labarin hadisin tabi annasin kai dariya. Mm. Ya ce ni ma da bazara sura ya gaya mun sai da na yi dariya, manzo Allah ma ya yi dariya, Mun ce Ubangiji ma sai ya ba dariya. sai ai na da ka a duniya yau kuma zan gafarta maka a lahira a gani gafara ubangiji nan da rahama akbar wa anna azabi wal azabu sharif Allah ba ta da kike mutum azaba ta ita ce cikakkiyar azaba wata take ali ne da mm. hadisi ya gabata cikin sahihai lafazin na imam muslim ne daga abu hurairah Allah ya kare da a gaishe cewa النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يسأله يعلم المؤمن ما عند الله من الغضوبة والله يرمي نياتا حقيقا عقوبة تجي ولم أبجد ما صنع بجنته أحد يا با وانت زي تقصار عن جنة فور عقوبة أبجد تاكي ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة يا أتي كافري يا سيدنا رحمة الله يجلس تاكي to da ba ma kana sabin jannati a da ba wanda ma zai fitar da aljanna amma rahmar Allah tana nan tana da duk wanda yake ke sa sai mutum ya gama abin da yake ya yi abubuwan da a duniya ya yi ya gama amma kuma sai ka ga ya fi ya yi suke da ubangiji a lokacin ɗaya sai kuma ka ga ubangiji su ba da wata ala ya karfe shi yanzu ku duba ku ga mutum irin faransa ya yi ɓanna a bankasa mawaki ne wanda shi bai taƙaita ma a wajen ya yi waƙa ya yabi namiji ba shi haƙƙin irin gazal yake yi da irin ƙananan yara maza akwai ba wai ya yabi mace ba shi hatta ƙananan yara maza yana wasu su don ka ana zarginsa da abubuwa iri daban-daban amma ƙarshen rayuwarsa dab da zai أنتشينا وقائنا توا يا رب إن أظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا أحسن فالمجرم العاصي فإن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربك ما أمرت تضرعني فإذا رددت يدي فمن لا ilaika مالي إليك وسيلة إلا الرجع وعظيم عظمي فسن إني مسلم الله أكبر yana cewa ya rasu in azumar zunubi ya kasarata Allah duk da cewa zunubai na sun kasar sun buƙatar sun yawaita to ko da ake hakan balkada a yanzu da an na abuwaka a abin amma na san aka farko zurbai na aka farko abuwar ka zurbai na ba a farko in kana layar duka illa mu'min to Allah yanzu idan ka ce iya mu'mine ne kaɗai za su samu ba za su ba ta samu alkhairar da yake wajen to shi kenan fabi manyan rudu ya su jirin mujirin to a gaya mun mu ko mujirin masu laifin irin wajen ma za mu da wata irin dabara da hikima ta gana da wani adduka rabbi kama a amarta tadarru'an yace Allah kai kace a kankantar da kai a roƙe ka ya wuce ga na kankantar da kai na ina neman ka fa idza radatta yadi ba man za ya hamu Allah in kace ba za ka yi ba saboda na nayi kaza nayi kaza to waye kuma in je rage zai mali ila ta wasila tun din na fada ce Allah ni ba zo komai ba magana aiki ni ba na da shi wanda ba mu fada amma ina da fatan cewa za ka ba wa azimu afwika kuma ina sanar da kana da afuwa wannan gauke ni alal mafur bai ina sare sun mai ni musulmi kuma Allah komai dai aka ji aka rani ba ka ji wallahi dai mutu an yi mafarki an gaisha a aka ce kun ya aka yada ce wannan ne maganganun da na faɗa to ana yi masa fata tun da musulmi ne rahmar Allah ta da tsari hmm. da kansa Allah ya aiko sai a gaya sako ne wannan ta yi kila sai a raba ta a sana kakka shiga tsakanin bawa da ubangiji nasiri ibadi ali ana da korai to amma kakka ta karkace domin azabar Allah tana jiran duk wanda ya zama kudara muna fatan Allah ya samu a cikin rahamarsa Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya zama gasar a da kuka saba yi kamar kullum a taimakon marayu da da marasa ƙarfi da ake zagayawa ana karɓa ɗan agaji sun samu naira dubu goma sha bakwai da ɗari shida da ashirin na asusun marayu a jiya a sabana kan kwamfuwar yau kuma malam umar suleiman mai wuƙiya ya ba da naira dubu biyar a sanya cikin wannan asusu karamanta lambar asusun ita ce a bankin jari 0 0 da 0 guda ɗaya bakwai biyar ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida tara biyar ɗaya shida 0 0 ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida 0 1759 Allah ya ba da rufa na taimakawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على ال محمد العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين